una un sérieux problème. On amène des gens qui n'ont pas Ana turo muna mutane da ba su da halin biyan magunguna ko da takardar larwai ta likita matsala ce. Lamarin baya da sauki gaskiya saboda a da babbar asibiti ke taimakawa da wasu magunguna a sashen bincike. Idan akwai su a cikin babbar mangazar sai a bayar da su. Yanzu an soke duka babbar asibitin maraɗi kanta na fuskantar matsala bale ta tallafa ma wani. Akwai marasa halin da ke zuwa wajen ku. Hakikan mukan samu wasu a wani lokuta sai dai yanzu ba kamar da bane wani bi akan ce mini mu wayoyi meri a can ma lamarin ya tsananta sai an yi ta kai da kawowa suna da ma'aikata a reshen asibitin akwai ma'aikatar tallafawa marasa galihu a meri inda ake kai kukan a can din ma ko da an gabatar da bukatar gaskiya da wuya a samu biyan bukata nan take da ana samun biyan bukatar jehi-jehi domin akwai sashen tallafawa na likitar mata da yara da ke bada nasu taimako sai dai kun san babu kuɗi ba kuma wata hanyar da aka girka ta tsakani da abokan hulɗa abun na da wuya don kulliyomi sai an yi kai da kawo to idan sun zo gare ku yaya kuke a yanzu dai mukan tantana mu tambayi dan rikiya tunda maras lahiya na bisa gadon likita baya iya dumawa kenan ko da yaushe sai dai mu tambayi yan rikiyar domin sanin an suna da wani tanadi kamar gonakai bisashe ko wani dangi da ke da hali an ba su da sai mu diba yanda za mu tunkari lamarin idan muka wawayi hukuma hukuma hukuma ita ke tallafawa nan kuma ita kanta hukumar a yau tana fuskantar nata matsaloli na kuɗi yanzu sun karkata mu wajen meri can ma akwai matsala kenan akwai marasa galifu da ba ku samun ɗaukar yaunin su a yanzu haka ban ma iya ɗaukar yaunin ko ɗaya buganan buganan ne muke nan ma ba mu samun biyan bukata wane kira gare ku ga masu niyyar taimakawa akwai wata gidauniya da na girka tun ranar 22 ga watan ogista inda na tambayi taimako zuwa ga marasa lahiya lafiya da ba su da hali da aka rike asibitin maraɗi. To kuma ganin yawan marasa lahiyar da ba su da halin muna tambayar taimako na kuɗi ko na abinci da makamantan haka.